daga baki hannun shi malami a takbir Allahu akbar alhamdulillah ya ta karbi

da aka tasa kuma har yanzu ba mu sami haɗin kai wajen haɗuwar shi ba da injinanmu na sadar da sauti to amma yanzu za mu ɗora aka kasancewar ko da ma zikirin da haka muke yin sa alhamdulillah za a ɗora yanzu bismillah alhamdulillah na zuwa ne na zuwa na na na na na na yanzu za gabatar da na patron sai di muhammad bashir jarumi sendiri. Alhamdulillah. Lagi Muhammad, lagi Muhammad Musa Bumu, lagi Musa Bumu. da wani bismillah yana tauye sauti sunan a kwamfamin shi ne ne muhammad musa bomo alhamdulillah as a father of wa Allah Alhaji Zakiru Ibrahim Dambaiwa. Allahu ah, Akbar. A wadda ba shi da A za a bashi. Wannan da ban za a bata. Yawwa. Amma da bai sauka ba. Ya tsaya za a bashi da A shi kuma mun da Allah Akbar. Matsayin ka na uba na wannan A matsayin shi wanda yake shi ma tafiya tamu ta matasa daga tiba bai zo ba zaki Ah, yanzu za a zan miƙa wa DG na Zakiru Aliyu Abdulrahman shugaba. Eh, matsayin shi na shi uba. Zakiru Muhammad Sadiq. Thank you. shi ma a matsayinsa na uba ne a cikin wannan tafiya zakir muhammad zakir abdurrahim Zuba yi sauri ga kira. Na na sun ƙare sai. Na wannan ne na Yakubu. Zakir Ibrahim. Thank you.